قد أفلح المؤمنون Haƙiƙa, waɗanda suka yi imani da Allah suke aiki da shari'arsa sun rabauta da samun abin da suke nema da tsira daga abin da suke jin tsoro.